Na'am. Ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. To yan uwa ayi hakuri muna ta fama da matsalar network. Shi yasa kuka ga karatun ya yanke. Ah, muna kan maganar ah, ta'ala a littafinsa majmu'ul fatawa kamar yadda muka faɗa mujalladi na ashirin shafi na ɗari ɗaya da saba'in da hudu Ah, dangane da ƙauracewa ɗan midiya so network zai yi wahala ya bar mu yi karatu yau ah, za mu taɓa don network ɗin ya sake abin da to sai mu haƙura har zuwa wani lokaci insha Allah ah, shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da hudu yake cewa fabi haza wa na nahawihi saboda ire-iren waɗannan maganganu ya kawo nusus a dan da ke nuni kan cewa a ƙaurace wa ɗan bid'a musamman ya kawo ƙisar ka'ab ibn malik tare da abokansa da sauran abubuwan da ya kawo to sai ce saboda dalilin wannan dalilan da ya gabata da ire-irensa ra'al musulmi na musulmai suka ga an yi hajjuru man zaharat alaihi alamatu zaigi cewa duk wanda alama ta karkata da bid'a ta bayyana a kansa su ƙaurace masa wani abin da musulmai suka gani kenan wato yana nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabiai in ka karanta maganganu wanda suka shafi rayuwarsu za ka yi ta ganin wannan minal muzhirina lil bida'i wato su ƙaurace ma waɗanda yake suna bayyana bid'a adda'ina ilaiha waɗanda suke kira zuwa ga bid'a din wal muzhirina lil kaba'ir da kuma waɗanda suke bayyana manya-manyan zunubai fa amma man kana mustatiran shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa amma wanda ya kasance mustatiran bi ma'asiyatin yana ɓoye saɓonsa al'umma ba su sani ba a ɓoye yake abinsa au musirran libida'atin ko kuma ɗan bid'a ne ghairi mukaffira bid'ar da yake ba ta fitar da shi musulunci wato yana ɓoye bid'ar tasa baya yi a fili baya fitowa a fili ana ganinsa kan titi ko kuma ya fito social media yana bayyana wannan bid'ar tasa sannan kuma bid'ar tasa ba mukaffira ba ce to fa inna hadha la yuhjar to wannan shine ba a kaurace wa 'yan uwa shi ne magabata suka ce shi ba za a ƙaurace masa ba amma mai laifin da a fili yake laifinsa alfasharsa ta bayyana cikin al'umma kowa ya sani to wannan wajibi ne a ƙaurace masa eh musamman an masa nasiha an yi tai masa nasiha ya gyara bai gyara ba to wannan za a ƙaurace masa ko wala Allah ƙauracewa za ta sa ya daina haka ɗan bid'a ɗan bid'a da yake fitowa fili ƙarara ya yaɗa bid'arsa ya nuna wa duniya cewa shi ɗan bid'a ne ya tallata bid'arsa to wannan ƙaurace wasa ake yi ba a zama tare da shi ba a zama tare da shi network yana ba mu wahala wallahi eh, kuma na ya ta canza layuka dai Allahu Allahu musta'an yanayi ne na lokaci ko yanayin da damana ba mu sani ba to saboda haka tun da bid'ar tasa ta fito fili to sai shekul islam ya ce wannan magabata ƙaurace musu suke yi amma shi wanda yana bid'a a ɓoye a ɓoye yake bid'arsa ba a fili ba na biyu kuma bid'a ba mukaffira ba ce kaga in mu mukaffira ce tana fitar da shi musulunci to yawan ba uzuri ba ne a wurinsa yana nan ne matsayinsa da kafiri eh yana nan matsayinsa da kafiri muddin an samu labari ingantacce cewa yana bid'a mukaffara ko da bata fito fili ba to kaurace wasu ake yi saboda kafiri ne ɓoyewan ba zai sa wato ya ainihin tabbata a musulunci ba to wannan kenan to abin tambaya su wa'annan ah, daga cikin ahalus sunna da suke ainihin cakuduwa da 'yan bid'a wasunsu za ka ga su kai ma 'yan bidi'a hoto abin nan ziyara afwan su kai ma 'yan bidi'a ziyara da kansu wasu kuma 'yan bidi'a su kawo musu ziyara ko kuma a a haɗu da 'yan bidi'a a tattauna wuri ɗaya dangane da wani ishu ko a haɗu a yi hoto ana runguma juna ana nishaɗi ana dariya shin wayannan 'yan bidi'a ku nike tambaya masu bibiyata Wayannan 'yan bidi'an da suke wa haka da Allah bid'a su a ɓoye take ko a fili take suna kira zuwa ga bid'a ko ba sa kira zuwa ga bid'a to ku da ke mu'amala da su kuke hulɗa da su ina kuka samu wannan a ina kuka samu wannan karatu in karatu ne a ina kuka karanta wannan shine abin da magabata suke a kai kun saba mai ijima'in magabata dukkanin waɗanda muke gani a social media yan bidi'a na haɗuwa da su abin nan suna haɗuwa da yan bidi'a iya sanin ma waɗannan yan bidi'a masu kira ne zuwa ga bidi'a ƙarara wasu sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun faɗi maganganu ƙazamai akan Allah subhanahu wata'ala sun zagi malaman sunna ba so ɗaya ba so biyu ba amma ku kai musu ziyara ko su kawo muku ziyara ko a rungumi juna a zo ana hutu duka wannan da sunan sunna to sunna tawa waye magabacin ku akan wannan ɗabi'a waye magabacin ku to kun ji abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa duk dan bid'ar da yana kira zuwa ga bid'a kuma bid'ar su ta fito fili ƙaurace masa magabata ke yi amma ɗan bid'ar da bid'ar sa ba kafira ba ce a ɓoye kuma yake yin abunsa to wannan ba a ƙaurace masa sai a aiki da abin da ya bayyana alkhairi ya bayyana a zahiri to sai a ɗauke shi akan haka a mu'amalance shi irin mu'amala ta munafuki. har sai san da waccan bid'a ɗin ta bayyana abin da ya bayyana kuma a wannan lokaci ba laifi ba ne don an yabe shi to in ka ji ma an ce a wasu a hawal ana yabon ɗan bid'a to irin wannan ɗan bidi'a ne bid'a saba mukaffira ce, sannan ba da'iya ne zuwa ga bid'a sannan ba a fili yake bid'a ba a boye yake yin abunsa wato zunzurutun alkhairi shi yake bayyanawa to wannan saboda abin da ka gani na zahiri don ka yabe shi ba ba illa ba laifi ba laifi bane amma ɗan bid'an da yake kowa ya sani kowa ya san shi ya shahara da zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah to me kai Allah ya faɗi magana ka ce baka yadda ba manzon Allah ya faɗi magana ka ce baka yadda ba ah Allah ya yi hukunci ka ƙaryata wannan zagin Allah ne ko ka ɗauku shaihinka ka ɗora shi a kujeran manzon Allah ko ka ɗora shi a kujeran Allah duk wannan zagin Allah ne da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wannan dan bid'a wajibi ne a ƙaurace masa ƙaurace masa ake yi ana tona masa asiri ana fallasa shi ane masa raddi saboda al'umma su gano cewa maɓarnaci ne ba za a yi koyi da shi ba to bari mu ƙarasa magana shi shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala sai ce wa inna ma yuhjaru da'i ilal bid'a ɗan bid'an da yake kira zuwa ga bid'a to shi ake ƙaurace ma ƙaurace masa ake yi izil hajaru nau'in min al'uquba saboda ƙauracewa wani nau'i ne na uquba eh ƙaurace ma mutum a ba a yi masa sallama ba a kai masa ziyara in ya ce zai kama ziyara ka ce a'a ba na bukata wannan nau'i ne na masa uquba kun haɗu a kan hanya wani zo mu yi hoto a, kai ɗan bid'a ne ba na hoto da kai wannan nau'i ne na masa uquba kuma wa inna ma yu'aqabu man azhara ma'asiyata. dama ana yin uquba ne ga wanda ya bayyana saɓin Allah Ƙaulan ya bayyana saɓin Allah ne a magana au amalan koko ya yi ne a aikace to ku jarabawar da kuka samu ku da ke hulɗa da 'yan bidi'a sai ya zamo cikin 'yan bid'a ma waɗanda suka fi kowa ƙasƙanci ƙazamai cikin 'yan bid'a ma waɗanda suka fi kowa ƙazanta su kuke mu'amala da su su kuke haɗuwa da su kuna rungumar juna su kuke tsayawa kafaɗa da kafaɗa da su kuna ɗaukan hoto waɗanda a cikin bid'a ɗin ma sun fi kowa ƙazanta sun fi kowa faɗa da addinin Allah sun fi kowa faɗa da sunnar manzon Allah ƙaulan wa fi'ilan su kuke hoto da su su kuke kai wa ziyara su kuke haɗuwa da su kuna tattaunawa da sunan mitin wai za a magance wani ishu wallahi wannan duk bid'a ne Ba ya da alaƙa da sunna bid'a kuke yi kun saba magabata ba wannan ba shine tafarkin magabata ba mutum nawa ya zagi manzon Allah cikinsu ko ya ta manzon Allah mutum nawa mutum nawa ya bayyana shirka a cikinsu to ga abubuwan da ke tattare da su na shirkiyat da kufuriyat tare da fasikanci da bokanci da ke tattare da su da yaƙan malaman suna da faɗa da su amma kuma su kuke haɗuwa da su kuna rungumar juna kuna yaƙan haƙori an ga yi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 wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum Allah cewa a kau da kai a kansu wannan kazaman lalatattun yan bid'a din waɗanda suka shahara wajen cin mutuncin sunna da malaman sunna kau da kai akai a kansu ba alkhairi kwata-kwata tare da su ba wani abu da zaka tsinta a tare da su kyale su da shirka da dattin da yake tare da su shi kaɗai ya ishe su bala'i amma in ba haka ba kai ba abin da ya shafe su na bala'i zai iya wanka e to bari mu koma cikin zantuka na magabata mu karanto a daga bisani sai mu dawo ga maganganun malamai e bari mu ɗauki littafi ƙwaya ɗaya daga cikin littattafan magabata ina jin wannan bari mu fara da sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a eh wanda ga shi a gabana so insha Allah za mu karanta maganganu na magabata ah, wanda shi abul qasim hibatullah Allah laka'i rahimahullahu ta'ala ya bar duniya hijira da 418 to wannan littafi nashi ah, ya kawo maganganu musamman aljuz'ul awwal ya kawo maganganu daga magabata da yawa wasu sun tabbata mafi yawa wasu kuma akwai maganganun malamai a kansu e to ya kawo asar daga alhassanul basari rahimahullahu ta'ala yana cewa gashi na hadda isnadi yake kawowa amma ba mu da lokacin karantowa alhassanul basari yake cewa la tujalisu ahalal ahawa'i ku ji da kyau la tujalisu ahalal ahwa'i a waccan magana da muka karanto ta shekul Islam Ibn taymiya sai ku rike ta a matsayin ka'ida duk wani dan bid'a da zamu ambata to shi muke nufi dan bid'an da yake mai kira zuwa ga bid'ar sa, sannan kuma mai bayyana bid'a din to alhassanul basari yace ce la tujalisu ahalal ahwa'i kar ku zauna tare da yan bid'a eh kar ku yi musharaka zama tare da su ta jalasa, eh zane ta fa'ala wanda akwai nau'i na musharaka a ciki kar ku yi musharakan zama tare da ma'abuta son zuciya su ne ‘yan bida'a, wala tujadiluhum wala tasma'u minhum kai hatta jayayya ma kar ku yi jayayya da ‘yan bida'a. Asali, asali ma jayayya da ‘yan bida'a tattaunawa ma da su magabata ma hanawa suke yi, sai inda lalura, sai inda bukata sau duk abin da zai sa a ce ga ka ga ɗan bidi'a magabata ba sa son shi ba sa son shi kuma ba sa goyon bayansa to wannan asar ba shi kaɗai ya kawo shi ba a idan ka koma cikin shu'abul iman na haƙi ya kawo shi ya kawo wannan asar ɗin eh. sannan na biyu haka kuma ya kawo asar daga abu zuwa abu kilaba ta hanyar hamadu bin zaidin e, har zuwa eh, da, wato daga ayyub daga abu kilaba abu kilaba yake cewa latu jali suhum kar ku yi musharakan zama da ‘yan bidi'a kar a ganka kujera ɗaya tare da ɗan bidi'a ga ƙugunka ga ƙugunsa a zaune ga kafaɗanka ga kafaɗansa kaga wannan ya kunshi hoto da shi wannan ya kunshi haɗuwa da shi a tattaunawa idan a magance wani ishu wannan duk ba ta farkin magabata ba ne bid'a ce muhu da sa kuka kirkiro kuma wajibi ne ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne wajibi ne ba irin wayannan yan bid'a ake wa haka ba wannan ƙazamai lalatattu shedanu jahilai fasikai ba su ake wa wannan mu'amalar ba wala tu tukhalituhum kuma kar ku cakudu da su kar kuna cakuduwa da su a ganka ka faɗa ka da tashi ko ka rungume shi ya rungume ka ana murmushi ana dariya abu kilaba ya ce kar a yi wannan eh, ba a mukhalata da ɗan bida'a sai ce fa ni la amanu ba na amincewa ni ba ni da aminci an ya su kun fi dalalatihim cewa za su nutsar da ku a cikin batarsu eh, muddin kana zama tare da ɗan bid'a to kai ma wata ran sai an ganka kana bid'a ka rubuta ka aji eh, masu wannan ɗabi'a ba wai fata muke ba kuma ba murna muke yi ba amma in ba su tuba ba to wata ran sai kun gansu suna aikata wasu bid'o'i daga cikin bid'o'i waya daga cikin illa illa mafi muni ta zama tare da ɗan bid'a wa yulabbisu alaikum kathiran mimma ta'rifuna kuma za su ainihin cakuɗe muku abubuwa da dama da kuka sani eh sa muku talbisi sa muku rikici da rudani kun san abu kaza amma sai ku dawo kuna shakka a kansa abu kilaba yake faɗan wannan shi ma wannan asar Ah, al'imamu darimi ya ruwaice shi ah, a littafinsa da ya shahara da sunanu darimi a cikin almuƙaddima a ƙarƙashin babin ijtinabu ahlil ahwa'i wal bida'i wal khasu nisantar ma'abuta bid'a ma'abuta son zuciya da ma'abuta bid'a da waɗanda ake jayayya da su akan lamarin addini a gama gabata babi ma ake kullawa a kawo maganganu so kaga ba matsala ce wadda take jiya jiya aka fito da ita ba karatu ne wanda yake da ɗaɗɗen karatu a cikin littattafai so haka ya sake kawo asar daga abdullahi ibn mubarak ibn mubarak abdullahi ibn mubarak yake cewa ya kunu majalisu kama almasakin kai ahli sunna yi ƙoƙari wurin zaman ka wanda kake zama tare da shi ya zama talakawa ne miski ne ma waɗanda ana ganin ma ba su cancanta a zauna da su ba wa iyaka an tu jalisa sahiba bid'atin kai canka kar ka zauna tare da ma'abuta bid'a kar ka yi abuta tare da shi kar ka saki a ganka tare da shi kar ka saki haka ya sake kawo asar a ah, daga al ibnu ibn iyad yana cewa man atahu rajulun duk wanda wani mutum ya zo masa fa shawarahu ya neme shi shawara fa fadallahu ala mubtadi'in sai ya ɗora wannan da ya kawo mai shawara zuwa ga wani ɗan bid'a ya ce a'a ai tun da karatu za ka yi je ga wani ɗan bid'a can ko tun da abuta za ka yi je ka yi abuta da wani faƙadi gashal islama to shi wanda ya yi wannan abin wato ya ha'inci musulunci wato mutum ma ya baka shawara sai ka yi ƙoƙarin ɗora shi da haɗa shi zuwa ga wani wanda yake shi kuma mubtadi ne ɗan bid'a ne su dawo suna alaƙa to alfudail ibn iyad ce, ka ha'inci musulunci kai ma ha'inci musulunci ne wa hazaru dukhula yace ku kiyaye shiga ala ashabil bida'i ga ma'abuta bid'a kar ka sake kana ahli sunna a ganka ka kai ma dan a ziyara in ji al-fudail ibn iyab ba a zuwa wajen dan bid'a duk dan bid'a da yake da'iya ne ila bid'atihi yana kira zuwa ga bid'a qarara a sarari to ba a kai masa ziyara ku kiyaye abinda magabata ke faɗa kenan fa innahum yasudduna anil haqq saboda 'yan bid'a suna kange al'umma daga gaskiya ba sa bari a aiki da gaskiya haka ya sake kawo maganar shi al-fudail ibn iyad wato shi ne allalaka'i al-fudail ibn iyad yake cewa la tajlis ma'a sahibi bid'atin kar ka zauna tare da dan bid'a fa a khafu an yanzila alayka la'ana ku ji da kyau la tajlis ma'a sahibi bid'atin kar ka zauna tare da ma'abuci bid'a fa inni khafu an yanzila la'alaikan la'ana domin ina ji maka tsoron kada la'anar Allah ta sauka a kanka kar tsinuwar Allah ta sauka a kanka saboda Allah ya hana zama tare da shi wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin gairi wa in ma yin su yannaka shaitanu a gani fala taqa'ud fala Allah ya hana ka sai ka je kai to kaga ka buɗa ma kanka ƙofa na saukan azabin Allah a kanka to ko wannan ɗaya bai ishe ko azi ba ka je ka zauna da ɗan bid'a ƙazami haka ya sake kawo asar daga al ibn iyad yake cewa la tajlis ma'a sahibi bid'atin kar ka zauna tare da ma'abuci bid'a karka zauna domin ahbata Allahu amalahu wa akhraja nur al-islam min qalbihi wa idza ahabba Allah 'abdan tayyaba lahu mat'amahu to wannan duka dai ƙari ne akan waccan magana da ta gabata cewa duk mutumin da yake kokari ya zauna tare da ɗan bid'a to yana kokari ya rusa addinin sa ne addinin sa zai rusa haka daga al-fudail ibn iyad hawa yau yake cewa sahibu bid, sahibul bid'a ma'abuci bid'a la ta'ammanhu ala dinika karka amince masa akan addininka wala tushawirhu fi amrika karka ɗauki al'amarinka ka je ka kai masa shawara ba a neman shawarar ɗan bid'a ba a neman shawararsa wai a ce wai to ga wani al'amari ana neman ka ba da shawara a kansa ba a neman shawarar ɗan bid'a Fasiƙi eh, fasiki ne fushin Allah da yake tattare da shi da datti na shirka da kafirci da fasikanci ba za su ba shi damar yama yama tunanin abin da yake daidai ya gaya ma al'umma ba to bali a ce ai za a gayyato shi ai za a yi mitin da shi ai shi ma zai ba da shawara wace shawara zai bayar ba a neman shawarar dan bid'a al'amari kowane iri ne ba a neman dan bid'a a kansa kawai alaka ka da dan bid'a inda yana faɗa da addini to kai ma ka yaƙe shi ka ƙaurace masa ka yaƙe shi idan ya yaɗa wa al'umma shi ba to kai masa raddi kai masa martani har lokacin da Allah zai kawo gwamnatin musulunci ta kama su ta yi musu hukunci dama shi ne abin da yake akan ɗan bid'a wanda duk inga gwamnatin musulunci kama su za ta ba kyale su za a yi ba ya ce wala ta jilis ilaihi kar ka zauna zuwa ga ɗan bid'a faman jalasa ila sahibi bid'atin duk wanda ya zauna tare da ɗan bid'a to warasahu Allahu al'ama Allah zai gadan masa da makantan zuciya sai zuciyarsa ta makanci in ma yana da basira sai ta dushi eh, sai ya samu tsamsul basirati duk mutumin da ya kaga yana abuta da ɗan bid'a to ya buɗa ma kansa ƙofan na toshewar basira da shafewar hasken imani a zuciyarsa in ji al-fudail ibn iyad rahimahullahu ta'ala haka ya sake kawo asar daga shi al yana da maganganu da yawa al-fudail ya tsani yan bid'a to daga cikin maganganunsa yake cewa wa alamatun nifaki yana daga cikin alama cewa wani akwai rashin lafiyar munafunci tare da shi shine an ya kumar rajulu mutum ya tashi wa ya ƙa'udu ma'a sahibi bid'atin ya zauna tare da ɗan bid'a wato alama ce na cewa ma akwai datti akwai rashin lafiyar munafunci tare da kai a ganka kana zama tare da ɗan bid'a ko kana abuta tare da shi a wurin magabata wannan kaɗai alama ce ta cewa kai munafuki ne ko akwai munafunci tare da kai in ji al-fudail ibnu iyad haka ya sake faɗa hawa yau dai abul qasim ka iya ƙara kawowa eh. yake cewa shi al ibn iyad yake cewa wala yumkinu an yakuna an yakuna sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'atin illa minan nifaqi al-fudail ibn iyad yace ba zai taɓa yiwuwa ba a samu wani ya ce shi ahalis sunna ne kuma sai ka gan shi yana karkata yana taimakon ɗan bid'a ha wannan ba zai yi ba in ba haka ta faru to wannan munafuki ne munafukin ahalis sunna ne munafiki ne in ji alfudail ibn iyad ba zai taɓa yiwa a matsayinka kai na ahalis sunna ba kuma a gan kana karkata zuwa ga ɗan bid'a har kana taimaka masa to waɗannan fasikan fajirai waɗanda suka shahara wajen yaƙar Allah da manzan Allah da faɗa da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallama an ce akwai wasu da sunan sunna har taimaka musu ke yi suna ba su gudunmawa wato suna ba su gudunmawa su zo su rosa sunna su rosa addini haka muke jin labari haka muke jin labari kuma ahlus sunna ne wasu ma suna da awanci wasu malamai ne amma waɗannan fa da ke zagin Allah su zagi manzon Allah su zagi malaman sunna a ko su ta ƙarƙashin ƙasa taimaka musu suke yi suna, suna ba su da'ami su ne musu tamwil suna ba su kuɗaɗe ko su yi musu hanya su samu kuɗi da sunan sunna gobe kuma ya kafa kyamara ya ce shekul islam ta miya ɗan liwaɗi ne ɗagutu ne kafiri ne kaza kaza da sauransu sannan wannan a ja baki a wannan zai yi sannan abu ne wanda zai iya zama gaskiya tunda ka kai mai ziyara ko shi ya kama ziyara an zo an rungume juna an yi hoto an yaɗa wa social media <laughs> to don ka ba shi kuɗi wanda ai ba abin ban mamaki ba ne kuma bale ma al'ada ta gudana cewa in mutu ya ka maka ziyara ai kakan ɗan shi wani abu to gashi al-fudail yana a ibn iyad yana cewa duk mai da'awar sunna ka gan shi yana karkata zuwa ga ɗan bid'a kuma yana taimaka masa to wannan alama ce na cewa akwai munafunci tare da wannan mai da'awar sunna din akwai munafunci tare da shi su wannan kaɗan daga cikin asar da ya kawo kaɗan daga ciki eh abul qasim hibatullahi abul qasim a ƙabarani wannan fa littafin an rubuta shi batun karni na biyar fa shekara kusan dubu da suka gabata a baya kai sama ga dubu aka rubuta shi sunansa ma sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a amma yau ka dibi abin da wasu da da'awa da sunan sunna kuma abin da suke yi abin da suke yi so wannan kenan saboda haka a za mu karanto kaɗan daga cikin maganganun malamai su kuma abin da suka faɗa eh, wancan asar ne na magabata akwai wasu da ya kawo daga sahabbai wasu daga tabi'u tabi'i na bamu da lokacin karanta su ah, kun ga yadda lokaci ya ba mu yadda lokaci ya bamu wahala Su saboda haka yanzu sai mu ɗan koma littattafan magabata malamanmu na sunna mu ji abin da suka faɗa akan wannan ƙadiyya da kuma abin da suka rubuta eh, saboda haka wajibi ne a fito a wa al'umma bayani eh, wannan bid'ar da aka ƙirƙiro na rusa ƙa'ida ko asal min usul ahli sunnati wal jama'a wallahi wajibi ne a tuba wajibi ne to wani mu fara da abu ishaq ash-shatibi a littafinsa al-ittisam ga abin da yake cewa <clears throat> dangane da kai wa ɗan bidi'a ziyara yake cewa wa amma annal mashi ilaihi amma kaga wanda zai yi tafiya zuwa ga ɗan bid'a da suna ya kai masa ziyara al-imamu shatibi ya ce wal muwaqqira lahu da wanda zai girmama ɗan bid'a ya kamba ba shi ɗan bid'a da ya shahara da faɗa da Allah da manzon Allah ka ce za ka kai masa ziyara eh? ɗan bid'a ya shekara sama ga saba'in yana faɗa da sunnar manzon Allah ƙarara a sarari ka ce wai za kai masa ziyara to ka ji abin da shi abu ishaqa shatib yake cewa ya ce mu'inun ala hadamil islami wanda ya haka to ya ba da gudunmawa akan rosa addinin musulunci ya ba da gudunmawa akan rosa addinin musulunci sai ce faƙari ta ƙaddama min naƙalihi maganganu sun gabata akan haka ya kawo maganganu a baya to haka ya sake kawo a wani hadisi duk da bai tabbata ba man A ta sahiba wa ƙirahu faƙari a ana ala hadamil islam wannan bai tabbata cewa manzon Allah ya faɗi wannan lafazin ba amma dai malamai da magabata suna faɗa amma bai tabbata zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai mai magana akan isnadi ko maganganun malamai a kansa ba haka ya sake kawo wani hadisi man waqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil islam shi ma wannan bai tabbata ba to bayan ya kawo waɗannan maganganu guda biyu bayan waccan magana tasa sai ce wa ha haka yana daga cikin abin da ke hada ke hada ta fil ma'ana a cikin ma'ana masu hafi min ƙaulihi abin da ya inganta kaga wancan bai ce ya inganta ba eh wato shi karan kansa ya kawo da a madadin malamai suna ambata amma wannan da yake ya tabbata hadisi ne sahihi al'imamul bukhari ya ruwaice shi haka al'imam muslim cewa man ahdasa hadasan au awa muhudisan fa'alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan su ajma'in alhadis ko wani lafazi mai kama da haka fi sahihil bukhari wa muslim annabi ce duk mutumin da ya ƙirƙiri wata bidi'a ko kuma ya ba da mafaka ya taimaka ma ɗan bidi'a to la'anar Allah da mala'iku da mutane gaba ɗai ta tabbata a kansa mutumin da zai ba ɗan bidi'a mafaga ko ya bashi gudunmawa to sai abu ishaq shatibi ya ce zuwa wajen ɗan bidi'a da girmama shi ya shiga cikin wannan ma'anar ya shiga ciki wato ka taro shi kuma ka bashi gudunmawa sai ce fa’innal iwa'a domin ba ɗan a mafaka ko ba shi malaba ko taimaka masa yu jami'u tauƙira yana haɗuwa yana ƙunsar girmama shi eh, duk ɗan bid'an da ka ba shi malaba ko ka taimaka masa to wannan ya ƙunshi akwai girmamawa a wurinka zuwa gare shi wa wajahu zalika zahirun kuma fuskar haka a bayyane take li'anal mashi ilaihi domin ka ce za ka yi tafiya ka je ka kai ziyara wa ɗan bid'a wattauƙira lahu da kuma kambaba shi ta'azimun lahu li ajali bid'atihi ka girmama shi ne don bid'arsa wa qad alimna kuma haƙiƙa mun san anna shar'a ya amuru bi zajrihi shari'a ta yi umarni da a tsawata wa ɗan bid'a ba wai a taimaka masa ba alaƙa ka da ɗan bid'a kawai masa nasiha wane ne eh, ka tuba ka ji tsoron Allah shine alaƙa ka da ɗan bid'a wa ihanatihi da kuma wulaƙanta shi lokacin da ya kangare ya fanɗare ya zo yana yaɗa ta wa izlalihi da ƙasƙanta shi bima huwa ashaddu min haza da abin da yake ma yafi wannan tsanani kai za a iya yi masa sai ba da misali ka darbi wal in akwai hukuma ta addini wata damu da addini to za ta iya kawo za ta dan bid'a ta masa bulala A akan bid'a da yake ko ya da barna da yake wani ma za a kashe shi wani abu ishaqa abu ishaqa shatibi yake faɗa cikin al-ittisam to ina kun ka samo na kai wa 'yan bid'a ziyara ko shi ya kawo ma ziyara muka taimaka masa ina ka samu wannan karatu kuma ɗan bid'an da a wannan zamani a wannan zahira ɗin shi ne fi kowa ƙazanta da wanda ke bid'a sani a ɓoye wannan can da tsakaninka da kai da shi amma wanda zai zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama eh, ya rosa addini kuma ka zo ka ce ka bashi gudunmawa wannan ai kaga ba zai yi ba so haka al'imamu ahmad rahimahullahu ta'ala yana faɗa kamar yadda ya zo cikin littafin al'ibanatul kubra ta ibn babba al'imamu ahmad yake cewa ahalul bida'i ‘yan bida'a layan bagi li ahadin an yi jalisahun layan bagi baya halatta ga wani ya ce zai zauna tare da su ba a zama tare da ɗan bid'a wala yu khalituhum kuma ba zai cakudu tare da su ba ba zai zo kafaɗa da kafaɗa da shi ba ballanta na har a yi hoto ba zai zauna kujera ga kujeransa ga ta ɗan bid'a ba eh inda kai sunna kake wala ya anusu bihim kuma baya ɗebe kewa da ɗan bid'a baya ɗebe kewa da ɗan bid'a in ji al'imamu ahmad ka koma cikin al'ibanatul kubura ya kawo wannan magana shi ibnu babba haka a cikin littafin al'adabu shari'iyya na ibnu muflih ibnu muflih ya naƙalto maganar wannan alƙadi abul hussein mai littafin eh, abin nan eh, rahimahullahu ta'ala eh, a littafinsa a littafinsa al'adabu shari'iyya to ga abin da shi alƙadi abul hussein yake cewa la takhtalifin riwayatu fi hajari ahalil bida'i ƙauracewa ma'abuta bid'a riwaya ba sa riwayoyi ba sa saɓani akan haka ma'ana ba saɓani daga magabata kan cewa wai a ƙaurace wa ɗan bid'a ko ba za a ƙaurace masa ba saɓani ijma'i ne ijima'i ne wa fusaƙil milla da fasikan addini wanda suke fasikai a cikin addini wala farka fi zalika baina zirrahimi wal ajnabi kuma wajen ƙaurace wa ɗan bid'a ko mai saɓon Allah ba a bambantawa tsakanin cewa wannan kana da zumunta da shi ko ba ka da zumunta da shi ba a yi duk wanda yake ɗan bid'a ne ko da akwai zumunta tare da shi kuma bid'an nan lailan wani haran yana kira zuwa ga abusa. wajibi ne ka ƙaurace masa saboda cika umarnin la ta tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sai ce mi walau kanu aba'ahum aw abina'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum har zuwa ƙarshen aya ba zai kai mumini ne ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ka yadda da Allah ka yadda da ranan ƙarshe kuma ka so wanda ya ƙi Allah wannan kuwa ko da iyayensu ne in ji Allah ka dibi matsayin uba uba yana da matsayi amma tun da ya ƙi Allah ya ƙi manzan Allah ya ƙi addinin musulunci to Allah da manzan Allah suna gaba da shi wajibi ne shi ka ƙi shi ka so Allah tawale ɗan bidi'an da ba mahaifinka bane ba ɗan uwanka bane ba ka da wata alaƙa da shi ta zumunta to shi ne nan alƙadu abul hussein yake cewa ba bambanci fa wajen ƙauracewa ɗan bid'a da wanda a ce kana da zumunta da shi ko ba ka da zumunta da shi babu haka ibnu ibnu muflih hawayo a cikin littafinsa al'adabu shar'iyya al'adabu ash-shar'iyya sa na farko shafi na 229 ga wata magana da yake cewa yake kawowa yace yusannu hajaru man jahara bil ma'asi al-fi'liya wal qawliya wal i'tiqadiyya ibn muflih ya ce an sunnanta sunna ne a ƙaurace ma dukkan wanda ya bayyana sabon Allah saɓin ne nan na aiki ne ko na magana ne ko na aƙida ne duk wanda ya bayyana saɓin Allah ta fuskar aiki ko magana ko ƙudurcewa a zuciyarsa ya ce to sunna ne a ƙaurace masa sunna ne a ƙaurace masa haka ya sake kawo maganar al-khattabi eh al-khattabi wanda maganarsa ta zo a cikin littafin aunul ma'bud da kuma an-nihaya eh, fi garibil hadis al-imam al-khattabi rahimahullah yake cewa inna hijrata ahlil ahwa'i haƙiƙa ƙaurace ma ma'abuta soye-soyen zuciya wal bida'i da ma'abuta bida'a da'imatun alamarril auƙati wato mai wanzuwa ce har zuwa shuɗewar lokuta ba lokacin da za a ce ai an daina ƙaurace wa ɗan bidi'a babu sai dai in ɗan bidi'an ba wanda shari'a ta ce a ƙaurace masa bane wanda bayani ya gabata akan haka malam ta zahar minhum taubatu in dai ba tuba ta bayyana ga gare su ba wa ruju ila alhaqi kuma su dawo zuwa ga gaskiya to abin da ya kamata ku ku gaya ma wa'annan 'yan bid'an kenan ba wata alaƙa tsakaninmu da ku sai kun tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ibn al-afir shi ma wanda maganarsa <clears throat> mai littafin faidul qadir ya kawo ta shi ma ya yi kwatankwacin irin wannan magana cewa Hajaru, ahlil ahwa'i wal bida'i ƙaurace ma'abuta soye zuciya da bid'o'i matsulubun abadan abin nema ne har abada eh, har abada abin nema ne shar'an ta fuskar shari'a haka al'imamu ahmad shi ma ya faɗa yake cewa a ah, shi kuma maganarsa ta zo a cikin al'adabu shari'iyya ibnu ibnu muflih ya kawo ta ya ce waya jibu hajiru man kafara au fasaka al'imamu ahmad ya ce yana waje ba ƙaurace ma wanda ya kafurta ko ya zo da wani abu na fasikanci bibidi'atin wanda wannan fasikancin ya zo ne da wata bidi'a au da'a ku ji da kyau au da'a ila bidi'atin mudillatin au mufassikatin ko kuma ya yi kira cewa a zo a bi bidi'arsa kullum kira yake zuwa ga a zo a bi ɗariƙarsa a bi shehinsa kullum lailan wani haram baya da aiki sai wannan to wannan al'imamu ahmad ya ce wajibi ne a ƙaurace masa ba a kusantarsa ba a kusantarsa ba a haɗuwa da shi a yi hoto ba a kai mai ziyara shi ma ba zai kai maka ziyara ba alaman ajaza anin raddi alaihi musamman ga wanda yake ya kasa yi masa raddi ka iya masa raddi to shi wajabcin ya fi ƙarfi a kansa au khafan ligtira da bihi ko kuma ya ji tsoron ya rudu da shi shi ma zuwa zuwa zuwa shi ma ya narke ya zamo dan bid'a kamar sa watta'azzi ko kuma ya ji tsoron dan bid'an ya cutar da shi duna gairihi amma ban da waninsa ban da waninsa shi kan wanda yana da iko ya yi masa raddi to ya yi masa ya yi masa raddi amma kai tun da ba za ka yi masa raddi ba ba ka iya masa wa'azi ba ka iya masa gyara a to wajibi ne ka ƙaurace masa wajibi ne to wannan kaɗan daga cikin maganganun malamai eh sannan bari mu ƙara da wani malami shi ma ya wata magana mai muhimmanci shi ne abulkasim attaimi mai littafin alhujja fi bayanil mahajja alhujja fi bayanil mahajja eh, a cikin aljuzu usani shi ma ga abin da ya kawo dangane da ita wannan matsala ɗin abul qasim taimi yake cewa wa mujalasati ahlil bid'a barin zama da 'yan bid'a wa mu'asharatihim da barin abuta ko zamantakewa tare da su sunnatun Allahu akbar sunnatun sunna ne to da Allah kishi ya ne ne kishiyar ƙauracewa 'yan bidi'a da abuta da su shine riƙonsu aminai da zama tare da su ana ganin ku tare kuna hotuna kuna mitin kuna kaza kuna kaza kaza da sauransu Bidi'a ne shi tun farko muka ce sun shigo da wata bidi'a. amma ba lalle ba ne su san abin da suke bidi'a ne ba lalle ba ne. amma abin da suke yi bidi'a ne saboda mi kishiyar abin da yake wa sunna ne sunna ƙaurace wa ɗan bid'a da barin zama da shi in ji abul qasim ga littafi a gabana alhujja fi bayanil mahajja sai ya ci gaba da cewa li Allah ya alaƙa bi ƙulubi du'afa'il musulmi na ba'adu bid'atihim abin da yasa aka ce ka ƙaurace musu saboda kada masu rauni daga cikin musulmi waɗanda ba su yi karatu ba imanin su bai da ƙarfi sosai kar wani abu ya ratayu a cikin zukatansu na bid'o'in waɗancan 'yan bid'o'in da kake alaƙa da su to shi yasa shari'a ta ce ka ƙaurace musu kuma ƙaurace wa sunna ne sunna ne wa hatta ya alaman nasu annahum ahlul bid'a a ƙaurace musu har mutane su san cewa waɗancan 'yan bidi'a ne a to misali mutum ne na bidi'a kullum kana tare da shi to ya za a yi wanda bai karatu daga cikin waɗanda suka yarda da cewa kai malami ne su ɗauka cewa wancan ɗan bidi'a ne kaif ya hakan zai faru kaga ai ba zai yiwu ba ƙaurace musu to shi zai sa wanda ma bai karatu bai fahimci cewa ashe wancan maɓarnaci ne maɓarnaci ne sai ce wali Allah ya kuna mujalasatuhum kuma an ce a ƙaurace musu ne hikima ta biyu hikima ta farko don a san su 'yan bid'a ne hikima eh, ta farko don kada abin wani sashe ya ɗarsu a zukatansu na bid'o'in wa’yancan sannan hikima ta biyu don a gane su 'yan bid'a ne to hikima ta uku ya kawo ya ce wali Allah ya kuna mujalasatuhum zari'a ila zuhuri bid'atihim kuma an ce a ƙaurace musu saboda kada zama da su ya bayi zuwa ga yaɗuwar su. saboda haka haɗuwa da kuke yi da su kai musu ziyara su su kawo ma ziyara a haɗu a ɗau hoto ko a dinga haɗuwa ana mitin ku shirya wani abu waju wa junanku za ku dinga haɗuwa kuna mitin to wannan taimaka musu ne a kan. yaɗuwar bid'as in ji abul qasim gashi attaimi rahimahullah eh, littattafai da yawa littattafai da yawa eh, bari mu ƙara karanta wata magana lokaci bai mana adalci ba a yau eh, saboda haka ga wannan ibnu Babba a cikin littafinsa al'ibanatu sugura wato a sharhuwar ibana kenan shi ma ga abin da ya ce a shafi na 323 ya ce annahaiwa an mukhalatatil mubtadi'ina hani akan cakuduwa da 'yan bid'a cakuduwa da 'yan bid'a an hana shari'a ta hana a ganka ka faɗa da ka faɗa tare da dan bid'a to shari'a ta hana wannan sai ce wala tushawir ahadan min ahlil bid'a fi dinika karka ba da shawara ga wani daga cikin 'yan bid'a cikin lamarin addininka karka ba shi shawara wala tura fiqhu fi safarika kuma karka yi tarayya da shi murafaka da shi kar ka kasance tare da shi a cikin tafiyarka ko tafiya za ka yi to in kana da dama kar ka shiga mota ɗaya tare da ɗan bid'a wannan shi ne sunna sai dai in ba ka da wanda za ka yi to wannan ka gala lura ce amma in kana da wanda za ka yi kar ka shiga mota ɗaya tare da ɗan bid'a karka hau ɗan a caɓan ɗan bidi'a wa in amkanaka Allah tu bahu fi jiwarika kai in kana da iko ko maƙotaka kar yi da dan bidi'a. a ah, ga gidanka ga gidan dan bidi'a. a ah. <laughs> ko alama sai dai in baka da iko sai ce wa mina sunna kaji yana daga cikin sunna sunnarwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mujanabatu kulli man i'taqada shay'an mimma zakarnahu ƙaurace ma duk wani wanda ya ƙudurce bid'o'in da muka ba da misalai a baya duk wanda ya ƙudurce su to wajibi ne a nisance shi wa hijiranuhu da ƙaurace masa wal maqatu da nuna masa fushi yanzu wanda ya zo ya yi hoto da ɗan bid'a yana waƙe haƙora yana dariya sunna yi <laughs> wallahi bid'a yi bid'a yi wajibi ne kuma ya tuba wa hijranu man walahu kai wannan ɗan bid'a ne wanda yana da awa sunna kuma sai kaga yana jibintar wannan ɗan bid'a kuma da da'awar shi ahalis sunna ne to mala ya ce shi ma ka ƙaurace masa shi ma ƙaurace masa ƙaurace masa shi ma wannan da ya ce shi ahalis sunna ne amma sai kana ganin shi tare da ɗan bid'a yana soyayya da shi ibnu babba ya ce ƙaurace masa wa nasarahu ko kuma ya ba shi gudunmawa eh ta ƙarƙashin ƙasa yana tura masa kuɗi amma kuma ya hau social media ya yada bid'a ya zagi malaman sunna la haula wala quwwata illa billah wa zabba anhu ko kuma a'a aka zo aka yi wa ɗan bid'an raddi sai ya fito ya bashi kariya ya fito ya ba kariya ku tuna da abin da ya faru matsalar azumi ta limami abuja a sheik alkasim hafizahullah da ya yi masa raddi wasu koma suka yi suna ba shi limamin abuja kariya kuma da sunan sunan su ahli sunna ne to su waɗanda suka yi wannan aikin su ne ibnu batta ya ce su ma ka ƙaurace musu saboda hukuncin su hukuncin waɗancan saboda sun mara ma ɗan bid'a baya shi ba mala alƙasin fa raddi ya ba don ya kare gaskiya fa ya yi wa limamin abuja raddi amma sai ga wasu sunan sunna ta ƙasa suna ba shi kariya suna sukan mala alƙasin. wasa habahu ko kuma ya zo ya yi abuta da ɗan bid'a ɗin kuma shi ahli sunna ne to mala ya ce ƙaurace masa wa in kana alfa'ilu lizalika yuzhiru sunnata ko da wanda ke aikata haka kaga yana bayyana sunna ko da ya ce a shi ahli sunna ne kaza da sauransu to kaurace masa kaurace masa eh wato idan ka masa nasiha bai ji ba ka mai wa'azi bai ji ba amma sai kaga abin yana ta ci gaba yau ka ganshi wajen wannan dan bid'a gobe ka ganshi wajen wannan dan bid'a yau ka ga ya yi hoto da wannan dan bid'a gobe ya yi hoto da wannan dan bid'a ya taimaka ma wannan dan bid'a yayi kaza yayi kaza yayi kaza Ka yi mai nasiha bai gyara ba to ƙaurace masa saboda ya zo da bid'a cikin addini ya zo da bid'a yanzu wannan littafin maɗatai ne littafin maɗatai ne amma bari mu karanta magana al'imamu shaukani ku ji abin da yake faɗa bari mu karanta ta sai mu yi tsokaci a kan shi maɗatai eh al'imamu shaukani a tafsirin ga shi fatful qadir rahimahullahu ta'ala ƙarƙashin waccan aya dama na ce muku za mu karanta wa idza ra'aita na yakhuduna fi ayatina fa'arid anhu. to a cikin wannan aya sai shi al-imamu shaukani yake cewa wa fi hazihil aya mau'izatun azima cikin wannan aya akwai wa'azi mai girma liman yatasammahu bi mujalasatil mubtadi'a e ga wanda yake musamaha cewa a iya mu'amala a iya zama da ɗan bid'a ko shi zai iya yi to a cikin wacce aya akwai wa'azi gare shi shi wanda ke musamaha yana sakaci yana nuna cewa ai ba komai kaza kaza kaza ai yanzu ya kamata a haɗa kai ai ai mi ai mi ai mi ai mi to sai ma ce akwai wa'azi gare shi akwai wa'azi gare shi sai ya ce allazina na kalam Allah waɗanda suna jirkice maganganun Allah wa na bi kitabihi suna wasa da littafin Allah wa sunnata rasulihi suna wasa da sunnar manzon Allah wa na zalika ila ahwa'ihim almudilla wa ihim alfasida kuma suna mayar da wannan abun zuwa ga soyayyen zukatansu da kuma bid'o'insu masu batarwa fa innahu idza lam yunkir alaihim lallai in bai yi inkari wa ‘yan bidi'a ba wa yughayyiru a <clears throat> ma hum fihi kuma bai canza abin da suke ciki ba fa aqallul ahwali an turuka mujalasatahum mafi ƙarancin abin da zai iya yi to shine ya daina zama tare da su a daina ganin shi tare da su sai ce wa zalika yasirun alaihi ghairu asir kuma barin zama tare da ɗan bid'a abu ne mai sauki ba mai wahala ba yanzu wannan mai eh, wannan littafin al'awasin eh wanda littafin mun wargaza shi da izinin Allah to a cikin littafin nan ne fa ya ɗauko maganar abdulkarim jili da ya yi a cikin littafin sal insanul kamil kan cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kamanta manzon Allah da hanwawa hanwainiya cewa manzon Allah yana iya rikida da dukkanin kowace irin sifa wadda ya ga dama kuma zai iya bayyana da surar ka kai kuma in ya bayyana da surar ka kuma duk abin da ka faɗa ba kai ka faɗa ba manzon Allah ne ya faɗa har ya kawo cewa a shibli manzon Allah ya taɓa bayyana da sura shibli sai shi to <laughs> shi shibilin za mu ce ko shi manzon Allah wal iyazu billah wai sai ya ce ba almajirinsa ka shaida cewa ni manzon Allah ne to shi kuma ɗalibin yana da kashafi ya san sha'anin sai ya ce na shaida ashhadu annaka rasulullah ya kalli malaminsa shibili ya ce na shida da cewa kai manzon Allah ne saboda wai yana itikadin yanzu manzon Allah ne ba shibilin ba ne kamar yadda suna da aƙida Allah yana tajalli ya yi magana da harshen halitta aƙida Alhaji Ibrahim Iyaz da sauran sufai to haka suna da aƙidar cewa manzon Allah shi ma yana tajalli ya bayyana da sura duk abin da ya ga dama dabba ne mutum ne aljani ne mala'ika ne komai yana iya bayyana kuma in ya yi magana to manzon Allah ne ya magana ba wannan halitta ba a cikin ba wannan littafin ba ya kawo wannan ƙazamar magana kuma daga ƙarshe bayan ya kawo ta ya ce na kawo maka wannan magana ne tare da tsayinta saboda mahimmancinta amma fa shi ne za ka je ka gayyata wai ka zauna ka yi mitin da shi wanda ya ci mutuncin manzon Allah ya kawo maganar cin mutunci ga manzon Allah kuma ya goya mata baya don nan magana shirka ce kafirci ce zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ai ban tashi ne ko a ganka ka rungume shi kana hoto tare da shi eh, wannan ƙazamin mutumin ƙazami ƙazami so saboda haka saboda yanayi na lokaci <clears throat> nan za mu dasa aya ah, ba don abubuwan faɗa sun kare ba ah, saboda network ya ba mu wahala amma dai a dunkule ah, kun ji bayanin magabata dangane da ita wannan zahira din. wadda take ƙoƙarin rushe wani rukuni na alwala'u wal bara shine ƙismi na biyu shine albara'u e, so saboda haka abin da zan faɗa daga ƙarshe shine wasu kamar yadda na faɗa a farko ni a tunane na fa ba su karanta wa'annan abubuwan ba ba su fa karanta ba su muna yi musu nasiha su koma su je su nemi littattafai inda suke bayani kan aƙida sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a al al kubra ta ibn babba da Asugura. sugura aqidatu salaf ga littattafai nan da yawa ash-shari'a ta al-ajurri ga ta na ita ma ba mu da lokacin karanta bayanansa ni a tunani na su karanta su ba in ko sun karanta mu suka yi watsi da su e to gaskiya wa'annan mutane <clears throat> wa'annan mutane maganar alfudail ibn iyad ne akwai rashin lafiya na munafunci tare da su sun sani ko ba su sani ba sun sani mutum ya fito ya fifita maganar shehinsa akan ta manzan Allah kuma a ganka wuri ɗaya tare da shi mutum ya fito ya ce a ai kiristoci ma ba kafirai ba ne ba kafirai ba ne salatin wani wani ƙato ya fi na manzan Allah a ganka tare da shi kana hoto tare da shi wani ya kawo magana ta suka ga manzan Allah cewa manzan Allah shi ma yana iya surantuwa da kowace irin sifa kuma ya goya mata baya a ganka kayi hoto tare da shi wani ya ce ma manzan Allah ObaidulLah. ƙanƙanin bawa bawa ƙanƙane a ranka tare da shi wani ya shiga a masallaci yana cewa da almadada da ya rasu rasulallah taimako in ba daga manzon Allah ba ne ba masu ba masu yana izgili kuma a ganka kayi hoto da shi kuma ka ce kai ahlus sunna ne sunna tawa sunna din tawaye sunna kan gata mun karanto cikin littattafai su wannan abin wajibi ne a taka masa birki a taka masa birki waɗannan da kuke hotunoni da su duk duniya ta shaida cewa su ne mafi sharri a wannan zamani a wannan yanki namu daga cikin mabiya bid'a su ne mafi sharri ba malamin sunan da ba su zaga ba babu shi a duniya su dama mun sani muna da labari tun da jima akwai wasu suna da hulɗa da su ta ƙasa muna da labari in lokaci ya yi to za mu fito muna kama sunayensu saboda al'umma su nisance su addini in za ka yi addini ka yi addini ka cire yaudara ka ji tsoron Allah kuma ka yi abin da karatu ya hukunta ba abin da son zuciyanka ya haifan baka ba wannan shine aikin hankali amma kana kana sunna kuma kana rara gefe ta ƙasa kana da alaƙa da ɗan bid'a ka je har ka yi mitin da shi a haɗu a ci abinci har ma a yi sallah tare kuma ya koma ya je ya hau akwai fa wani fa kwana biyu da ya kafa kyamara ya ce wa dr sani rijiyar lemu jahili maha'inci yana shaye-shaye amma wasu suka gayyace shi suka je suka yi mitin da shi suka ci abinci tare suka yi abubuwa tare tare da shi duka wannan da sunan sunna to sunna waye a ina kun ka karanta wannan a waɗan mili tattafai a waɗan mili tattafai suwaye magabatanku suwaye magabatanku kai ka isa ka kawo inda magabaci ka ganshi yana wannan wannan shiririta mun ji dai kaɗan daga cikin abin da magabata suka faɗa in ka ga an kawo maka cewa ahalis sunna daga cikin magabata ya haɗu da ɗan bid'a to zaka ga akwai nasiha a ciki sai ya yi masa nasiha to ku in kun haɗu da su nasiha kuke musu kun taɓa cewa su daina bid'a kun taɓa yi musu wa'azi su ji tsoron Allah ƙazaman mutane fasikai lalatattu bokayi matsibbata 'yan duba masu rosa addini su za ku fito wai har kana waƙe haƙora wai kana sa? haɓa da Allah eh, so ba za mu ɗaga ma kowa ƙafa ba kowa duk mutumin da ya zo ya ce wannan aiki da muke yi shi zai zo ya rosa mutane su zauna su rosa addini mu zo mu bi dare mu yi musu raddi mu maida musu martani wai wani ya zo daga baya ce zai rosa wallahi bai isa ba kowaye bai isa ba to fatanmu ku ji tsoron Allah ku gyara abin da aka yi a tuba a tuban ma Allah a gyara in kuma za ku yi hulɗa da su to ku yi ta ta ƙasa a daina fitowa da ita social media ku yi abin ku can ta ƙasa ya so in kun je lahira ku kuka san hujjar da za ku ba Allah amma muddin ana yaɗawa social media to ba za mu kyale ba ba za mu kyale ba ba za mu kyale ba eh ba mu da alaƙa da duk wani ɗan bid'a wanda bid'a su ta bayyana ba mu da hulɗa da ɗan bid'a mu ba mu da alaƙa da shi duk ɗan bid'an da ya yaƙi Allah ya yaƙi manzon Allah ba mu ba shi saboda haka wannan zahira taku wannan bid'a taku mun barranta daga gare ta ba mu ba ita sai kun tuba ma Allah ba mu ba ita yana da kyau ku san wannan saboda haka abin da kuka ga wasu na yi ba mu a ciki fa ba mu a ciki ba fahimtar mu bace kuma ba addini ba ne kun ji abin da addini mun karanto so nan za mu tsaya insha Allahu a babu lokaci za mu dibi yiwuwar samu wani lokaci kuma sai a yi ɗauraya insha Allahu ta'ala da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka saboda na ga magariba ta ta kusanto eh ba lokaci insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon tuba mu abin da muke so kenan kuma yana daga cikin dalilai na yin wannan karatu sai taimakon waɗanda suke awam waɗanda ke zaton abin da suke daidai ne game da muka karanta ibn rajab ya ce wajibi ne a yi bayani don kada a yi koyi da su sun an samu lokaci za a kara dawowa a ɗanyi ɗauraya sauran abubuwan da ba a karanta ba sai a karanta eh, duk da abin nan